يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا wanda zai gaji annabta daga wurina da kuma wurin iyalan annabi Yaƙub kuma ka sanya shi ya Ubangiji na ya zama yardajje cikin addininsa da halinsa da iliminsa.